Wannan matsalar ta samo asali a shekarar 2020, inda Babban Bankin Afirka ta Kudu FNB ya siyar da kadarorin Amadu Baba ɗan fullo a wannan ƙasar. A cewar bankin, wannan babban ɗan kasuwar ƙasar Kamaru ya kasa biyan bashi da suke bin sa tun shekarar 2019. Baba ɗan fullo wanda ake zargi ya musanta gaskiyar lamarin kuma ya yi magana kan wata ƙarya da ke da nufin ƙwace masa kadarorinsa ta hannun kamfaninsa mai taken Best Inverb wanda aka fi sani ta ɓangaren gidaje a ƙasar Afirka ta kudu. Ƙaran nasa bai yi nasara ba a kotun kan matakin da FNB ta ɗauka a Afirka ta kudu. Daga nan ne Baba Ɗan Fullo ya juya ga gidajen shari'a a ƙasar Kamaru tare da manufar karɓe asusun ajiyar banki na MTN Broadband Telecoms, Mobile Money Corporation da Shukukam domin kwato kudaden da bankin First National Bank ya karkatar don haka Baba Dan Fullo ya fusata da MTN Kamaru da Shukukam domin su rassan kamfanonin Public Investment Corporation ne. wanda kuma ke da hannun jari a bankin First National Bank. Mun tattauna da Musa Usaini, mai magana da yawun alhaji baba dan fullo ga abun da ya ce game da wannan lamari akwai kamfanoni manya guda biyu a kasar kamaru mtn da shokokam wanda suna da manya-manyan hannu na jari eh, a cikin wannan babban kamfanyan ne a yin haka ne gwamnati ta eh, masu shari'a ba gwamnati ba masu shari'a suka tabbatar da cewa suna da alaka da shi to tun da dai sun cinye masa nasa a can a nan dinnan sai kama nasu domin a yi wato amfani da hikimar ka cinawa na cinaka ko kuma amfani da hikimar in ka ɗauki nawa riƙe naka a ƙasanmu domin ka samu ka sake nawa to gabin da ya haɗa shi kenan da mtn da orange bisa kan cin zarafi da aka yi masa a ƙasar south africa da kuma wato harka na ƙabilanci da zalimci da aka yi muraran wanda mutum ne wanda ya ba da duk wani garanti cewa zai biya bashi kuma bashin da ba shi ya nema ba ma neman sa akai da shi to kaga wannan shine babban kuce na kuce da ake a kasar kamaru a yau daraktocin mtn cameroon su kuma suka ce ni le banquier de sabanin abun da ake zargin mu da shi daga ma'aikacin banki na best invest har kamfanin public investment corporation ba su da hannun jari a kamfanin mtn kamaru har ila yau sun kara da cewa ba mu fahimci yadda za a bayar da umarnin karbe asusun ajiyar bankinmu na mtn kamaru ba alhali ba alakanta mu da best Invert ko ɗan fullu ba har ma eh, da ma'aikacin bankin na afirka ta kudu Ahmadu Baba ɗan Fullo na fatar a kwato masa hakkinsa na kuɗi kimanin biliyan 259 na kuɗin sefa a ƙarshen wannan shari'a a kan waɗannan rassan Afirka ta kudu a ƙasar Kamaru. Muhammad Bashir Ladan muryar Amurka, daga Yawunde. a ƙasar Kamaru.